أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى عشرين دا نوكا من دا بيار da shida ga watan jimada asaniya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne dace da biyar ga watan shida ne ko shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na shek Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin wannan masallaci mai albarka na Masjidul Ansar a unguwar NNDC kwatas Sharada a garin Kano kuma wannan shine ina jin darasin mu na goma sha ɗaya ko sha biyu sha uku ko darasi na goma sha uku insha Allah a yau gabar maganar ba da ta ƙare ko muka cike a kanta satin da ya wuce ba mu kammale ta ba shine almar'atu tusalli bi khimar a sallar mace da khimar sallar mace da khimar kuma kusan wannan ma baku da shi amma darasi na gaba wannan wanda zamu anniya kuna da anniya ko tayyib dama wannan din malayi ɗaya ne malam yace almar'atu tusalli bi khimar mace za ta yi sallah ne da khimar abin da ake nufi da khimar shine mayafi da suke lullubawa kamar yadda Allah ce wal yadribna bi khumurihinna ala junubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna abin da ake nufi da al khumur jam'i ne na khimar khimar shine Um, abinda mace za ta sa ta lulluba ka iya cewa hijabi ta lullube jikinta da shi to lallai idan mace za ta yi sallah sai ta lullube jikinta shi ko namiji duk yanda ya sallah a inda ya rufe al'aurarsa inda ya rufe al'aurarsa to alhamdulillah sallah ta yi amma mace an wajabta mata sai ta yi sallah da khimar za mu zo mai magana akan me hukuncin sallah da hula ko rashin da yanzu dinnan insha Allah ba da qalil wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yana cewa la yaqbalu Allah salata ha'idin illa bi himar. Allah baya karban sallah ta mace wacce ta kai munzalin jinin al'ada shine ha'id macen da ta kai munzali na jinin al'ada balagaggiyar mace Allah baya karban sallar ta sai da himar, sai ta lulluɓe jikinta kirib gaba ɗaya. a wata riwayar la yaqbalu Allahu min imra'atin salatan hatta tuwari zinataha Allah ba zai karbi sallar mace ba sai ta lullube adanta kulliyarta wato adanta abinda ake nufi da kamar jikinta kenan dole sai jikinta ya rufu kafin Allah karbi sallarta wala min jariyatin balagatil mahida hatta tahtamira Allah baya karban sallar jariya yarinya budurwa wacce ta kai munzanin jinin al'ada sai har in ta lullube jikinta wannan shine ka'ida da sharadi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shimfiɗa wa mata idan za su yi sallah kada mace ta kuskure ta yi sallah babu dan kwali ko ta yi sallah ba ta lullube jikinta ba tana sallah kirjinta a waje ko ana ganin gadon bayanta ko na makamancin wannan amma ana abin da ake nufi mace baliga almar'atul baliga mace baliga idan mace ba baliga bace ba a wannan hadisin to kenan za ta iya sallah ko da ba ta lullube jikinta ba Allah kuma zai karba imamu tirmidhi da ya rawaito wannan hadisin sai ya ce wal amalu ala hadha inda ahli ilmi haka malamai suka yi aiki da wannan hadisin annal mar'ata idza adrakat idan mace ta kai munzalin balaga ta fara jinin al'ada ko ta yi aure ko ba ta yi aure ba saboda wasu matan gani suke yi ai ba za a ce sun balaga ba ba su yi aure ba in dai kin fara jinin al'ada Ya yace malamai sun faɗa idan mace ta kai wannan muzani, fa sallat wa shay'un min sha'riha makshuf ta yi sallah wani abu na gashin ta a ta yi sallah ta bar wani abu na gashin ta a buɗe la salatu salatuha to sallar ta ba ta halatta ba wannan shine ra'ayi Imam Shafi'i kuma haka shi ma yace la tajuzu salatul mar'a wa shay'un min jasadiha makshuf bai halatta mace ta yi sallah ba wani abu na jikinta a buɗe bai halatta ba haka imamu shafi'i ya faɗa imamu shafi'i ya ce wasu malaman sun ce idan an ga digadiganta ya bayyana ita matar in ta zo sallah kuma digadiganta ya bayyana haka ɗan diddiganta ya bayyana fa ha ja'iza sallanta yayi sai dai kuma ta yi abin da ba a so haka imam shafi ya faɗa Allah masa rahama sai dai ku gane cewa wa kullul mar'a aura illa wajha wa ha duk mace ga baki ɗaya al'aura ne banda fuskar ta da tafin hannunta komai in kika bayyana shi kin bayyana al'aura amma banda fuska banda tafin hannu to wannan shine sa ya zama dole wajibi ne ga iyayen mata su kula da suturce jikinsu da suturce jikin 'ya'yansu saboda duk lokacin da kika bar yarki ta fita daga gida a a ta bayyana wani abu na jikinta a bayyane to kamar ta fita tsirai ta fidda tsiraicinta ne kuma Allah zai kama ki kun ga irin makarantun nan da muke tura 'ya'yanmu ana kaiwa a sa musu wani gajeren skirt da gajeren wando ko ko ko a sa safa iya gwiwa wani abu makamancin wannan kaga ana ganin jikin mace wannan hadari ne kuma gaskiya bai kamata mutum ya bar 'yarsa tana tana wannan ba ko da ka kai ta irin wannan makarantar kamar ta manyan sutura saboda su yahudawa suna da suna da wayo suna da dabara wato tun mutum yana karami suke dasa masa aƙida ta yahudancin sai ya girma sai ya tashi da shi ta yadda in ya tashi da shi ya riga ya yi kwari ba za ka iya ya ƙasa ba yanzu yarinya ne a makaranta makarantu da ake karantarwa yanzu muna da su irin nursery schools haka akwai inda yarinya in ta saka in ta saka dan kwali season din sa ake yi dama ana zuwa ko daga gida an dauko ta da dan kwalin ta ne to insha Allah ta'ala wato wato tana zuwa gate din makaranta za a yi season dan kwalin kuma haka muke diban ƴaƴan mu je mu kai su dan su je su koyi turanci ba wani ba turancin da duka duka in ka ware masa wata da sai ka koyi shi dole ƙwarai da gaske me aka ake turanci to amma mutanen mu sai su manta da addinin su saboda neman wata duniya mace jikinta al'aura ne duka haka annabi ya faɗa duk abin da ka gani a jikin mace in dai ba nan ba tafin hannunta ba in kuma ba nan fuska ba gaba ɗaya kaga al'aura ne kaga ashe mace ta ma mace ta zo ta sanya zani a dangale ana ganin ƙaurinta bata taso ba ashe mace ana ganin wuyanta ko kamar yadda ɗalibai za ka ga suna zuwa makaranta ko waɗanda suke jami'o'i ko suna kwalejoji an yi ƙoƙari an ɗan sa rigar amma za a ga ƙirjin a waje subhanallah kin bar al'aura kin bayyana al'aura kuma annabi ya ce gaba ɗayan ki al'aura ce fuskar ma malamai sun sabani wasu suka ce fuskar ma sai a rufe ta suka ce fuskar ba daga nan ake ganin kyan mace ba suka ce fuskar ma a rufe kamar malaman saudiya su a gurin su haramun mace baya yadda za ta bayyana fuskar ta sam sam sam sai dai in a wurin yan uwanta mata an samu wasu malamai ne waɗanda suka ce ba dole bane ba ta iya barin fuskar a buɗe tunda annabi ya faɗa hadisi almar'atu aura illa wajha wa kaffaiha mace al'aura ce amma banda fuskar ta da kuma tafin hannunta da haka ya kamata mu kiyaye wannan kuma musamman mu mata masu tasowa waɗanda suke suna primary a sun tsallaka sun shiga secondary ko junior secondary school mu yi musu tarbiyya ta gari kai uba in yarka za ta fita ka ja mata kunne karka bari ta fita haka ba tare da ka tsawatan mata ba yanzu abin da yake faruwa ya mu idan za su tafi makarantu kamar waɗanda suke manya-manyan jami'o'i in za su tafi in za a tafi a gida ana jin tsoron iyaye sai a sa kaya dogayen kaya baƙaƙe an lullube jiki amma sai a samu kayan shedancin sai a sa a jaka wata jaka da mata suke yawo da ita wasu matan suna yawo da jakan jakar munafurci ne ba jakar fi sabilillah bane ba abin da babu a cikin wannan jakar akwai akwai kajal akwai akwai akwai jambaki akwai kwalli akwai turare akwai abin wannan sawa a baki din ya laushi akwai wace ba kamfani ne ba abin da babu a ciki wallahi nake gaya maka akwai madubi madubi wala in za a shiga lacca sai a shiga kwamar room a shiga a dan goggoge a dan eh ko masallaci kaga inda ake yaudarin bayan Allah wallahi a masallaci suke wannan aikin a goge a diga wannan a diga wannan a diga wannan a sassaka kayan fitina da rigima a fita cikin ɗalibai su gani su more kyauta kyauta mana ba ta zaki ba komai a iska a ra'a su gani ba su biya ba kuma ba za su baki kujerar maka ba don sun ganki kuma ba zai hayar da ke ba zai hana baki kari oba ba shi malamin na'am to ya kamata mu kiyaye sai ka rinka kula da jakar yarka ko in za ta fita wata ran ka faki idan ta kace kawo jakan nan ina eh, ba ba wala ta jassasu bane ba bincike bane ba ina fata ana fahimta eh ba laifi ka bincika don ka don ka yi gyara don ka yi gyara to shi kenan wannan kenan dangane da um, matsalar sallah da hula kuma ita ma dai malamai sun yi magana a kai sai ku yaƙuri a ma'abuta tsaraicin kai babu huluna alhamdulillahi malamai sun yi magana cewa a hadisai sun zo manzon Allah wata ran yayi sallah da hula wata ran kuma yayi sallah babu hula din an gane ko babu dalili karara da ya nuna cewa yin sallah da hula shi ya fi yin sallah babu hula babu hujja da ta ce wanda ya sallah da hula ya fi wanda ya sallah ba hula lada babu wannan sai dai dalilai da yawa sun nuna cewa saka hula kamala ne akan ce wanda ya sa hula to akwai nau'i na kamala a tattare da shi ina fata ana fahimta akwai malaman da suka tafi akan cewa makaruhi ne yin sallah ba hula to amma mala albani Allah masa rama yake cewa wala dalila lahum ba su da ba da dalili akan akan cewa makaruhi ne yin sallah ba hula din saboda ka san ita shari'a kullum wato ba a cewa mutane abu kaza haramun ne ko halal ne ko sunna ne ko mustahabi ne ko makaruhi ne sai inda akwai nassi akwai nassi daga bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa haka to ba a samu cewa annabi ya ce yin sallah babu hulan wato a a a makaruhi bane ba ba a samu ba ina fata ana fahimta ah yanzu ba mun karanta da ku ba an halatta mutum yin sallah da tufafi guda ɗaya ko da tufafi guda ɗayan nan fa daga ƙasa har sama zani ne guda ɗaya lullube jiki in yayi sallar ta yi annabi ya halatta wannan sallallahu alaihi wasallam to ina ga wanda yi da tufafi da riga da wando amma hula ne babu eh ai ya kokarta ko ba laifi ya dan yi kokari to idan har an halatta wancan to kaga wannan ai mun babu aula ina fata ana fahimta a halatta shi wannan kenan am imam sharani ya faɗa a cikin littafin kashful humma cewa Manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya kasance yana umarni da a rinka suturce kai in za a yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da me a rinka rufe kai me rufe kai ko dai a sa kimar ko a sa hula idan za a yi idan za a yi sallah ko dai da rawani ko da da hula kuma wa kana yanha an kashfin ra'si fi salah annabi ya hana bude kai idan za a yi sallah mutum ya zo haka kurum ya zai ya sallah ba hula ya faɗa ya ce idza ataitumul masajid fatuha mu'assabin idan za ku zo masallaci ku zo kun ɗaure kawukanku kun saka rawani ko kun saka hula to irin waɗannan hadisai da malamai suke kawowa za ku iya cin karo da su a cikin wasu takardu ko cikin wasu littattafai na ilimi sai dai abinda malamai suke cewa riwayoyin ba su yi tabbata ba ba su inganta ba riwaya da ta ce annabi ya ana a yi sallah babu hula bai inganta ba ina fata ana fahimta mala albani ce wa hadihi akhbarun ghariba lam najid laha aslan fi shay'in min al-kutub allati indana waɗannan hadisai ne bakin hadisai ba mu san su ba ba mu same su ba a cikin takardu ko littattafan da suke wurin mu ba mu samu ba yace wannan littafi na imamu sha'arani kuma littafi ne wanda yake yana cike da irin waɗannan al'akbarul ghariba imamu sha'arani cikin wannan littafi na kashful gumma akwai maganganu ko hadisai waɗanda da kai dai Allah rufa asiri kurum ba ba ingantattu bane ba sannan kuma bil ahadith ad-da'ifa al-wahiya ya cika littafin da hadisai masu rauni duka ya hada abin da ya inganta da wanda bai inganta ba daga manzon Allah na daga ayyukansa da maganganun sallallahu alaihi wa sallama um, imam Ahmad Shakir Allah masarama ya tafi akan cewa ba makaruhi bane yi sallah ba hula din ba makaruhi bane inji wa inji imam Ahmad Shakir idan an yi sallah ba hula ba makaruhi bane ba ya ce dalilinsa shine ai an halatta yin sallah da tufafi ɗaya kamar yadda muka kafa dalili sai dai wasu malaman kuma sun masa ta shi ma suka ce ai da aka ce a yi sallah da tufafi ƙwaya ɗaya cewa aka yi ga wanda ba shi da hali ba da iko kuma gaba ne suka ce ya za ka zo kafa mana hujja da hadisin da yake magana akan larura mara shi wanda ba da hali ne aka ce ba laifi ba ne in yayi sallah tufafi guda ɗaya da aka kafa hujja da wannan don kore yin sallah da hula wannan ba zai zamanto daidai ba haka malamai suka yi masa raddi Allah musu rahama daga cikinsu akwai Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa shi ma da rahama to wannan kenan ala hal abu dai na ƙarshe shine karkarewar zance ita saka hula kamala ne kamar yadda malam albani ya faɗa ya ce saka hula kamala ne kuma duk wanda yake sa hula za a ganshi yana da kamala za ka san kamala ne sai ranar da ka je za ka gaida surukanka ranar ka yadda kamala ce ka yadda kamala ce ranar da aka ce za ka gaida sarkin garinku za ku gana da shi ko za ka je wani wuri mai muhimmanci ko taron ɗaurin aure ma ai mutane za ka suna sa hula ko laula da ba dan ita hular ta zama kamala ba me yasa in za ku yi waɗannan abubuwan kuke sawa kun yadda kamala ne to me yasa idan za ku yi sallah kuke yin sallah ba hula yanzu da aje taro mutum in zai je taron ɗaurin aure ko biki ko wani abu ko zai gana da masalaki kaga yana so je a kamala ko to da kaje da kamala a gaban ɗan adam da kaje da kamala a gaban Allah wanne fi ku ba da ansa eh a gaban Allah ya fi ku? to duka dai in ka dunkule abinda malamai suke cewa ya kamata ka ji ko in za a yi sallah ya kamata a saka hula amma ba wai in mutum ya yi sallah ba hula ba ta yi ba dan ku an samu riwaya annabin kansa wata nan ya yi sallah babu hula din sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to sai mu tashi kuma anniya ko anniya anniya شرط لسائر الأمل بها الفساد بها الصلاح والفساد للأمل النية إتنية sharaɗi ne ga aiki fa niyya ko sharaɗi ne ga aiki da niyya ne aiki yake karɓuwa da rashin niyya ne aiki yake lalacewa dukkan wani aiki da aka yi shi babu niyya a ciki sunan wannan aikin aikin banza aikin da kuma aka yi shi da kyakkyawan niyya sunan wannan aiki insha Allah aiki ne karbabbe yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa innamal a'malu niyyati dukkan ayyuka ba sa yiwuwa sai da niyya abin da ake nufi da niyya shine alqasdu nufi duk wani aiki da zaka yi sai da nufi wa yurdil musalli fi zihnihi zata as-salah mutum yayin sallah sai ya halarto a cikin zuciyarsa kamar ga sallar nan ina yi idan yazo sallah sai ya halarto a zuciyarsa ga ta nan sallar yana yin ta wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum yana tattare da abin da ya niyyata wannan hadisi hadisi ne na bukhari da muslim kuma hadisi ne ingantacce la gubara alai kenan sallah ma ita kanta Allah ba zai karbe ta ba in ba ainiya ba sallah ma Allah ba zai karba ba in ba ainiya ba idan an yi niyya Allah zai karba idan ba niyya ba kuma Allah ba zai karba ba to zan buga muku wani misali guda ɗaya ban sani ba ko za mu iya ba da ansa sa ko yaya mutum ne yana da alwalarsa dama iya da alwala ya aka yi ya aka yi suna zaune a majalisar su dandalinsu kawai sai aka yi kora ‘yan sanda sun biyo wani farawo ne ɗan fashi ne aka baza su da gudu yake gudu yake gudu yake da fa hira yake yi kullum sai ya tarar da wani masallaci ana sallar isha'i kawai sai ya shiga juna Allahu akbar sai ya shiga aka yi sallah aka zo za abin da aka nemi mutumin da aka rasa ya shiga cikin masallata aka yi assalamu alaikum assalamu alaikum kudu mai tashi ya sa takalma sai gaba sallafa ta yi <laughs> ta yi goma ta yi ba ta yi <laughs> me yasa ba ta yi ba ba ta yi ba saboda me innama al'amalu bin ya shi kuma bai mai ba wannan ya ce a taurara wannan bawan Allah wannan bawan Allah ya ce ya ce sallah ba ta yi ba dalili shine saboda innama al'amalu bin ya ce kuma ya zo ya shiga babu niyya to sai in tambaye ka ni tambaya ne zan yi maka yanzu da ya shiga wannan gurin me yake yi sallah yake yi sallah yake yi to shi kenan can na ƙarshen ƙofa me ya kace a kaji fa kaji kana ji ko wato suna zaune ne a majalisa su dama shi da alwalarsa wataƙila alwalai mata za ne ko ta la'asar suna zaune a majalisa bai ma yi niyyar ya tashi tafi sallah ba kayya kayya ai ko wani dan fashi ne da gudu rajadar yan sanda suka zo suka bazar su gudu yake gudun tsira fa kayya kayya za a kama ya za a yi kurum sai zai tare da muna sallar isha'i sai shigo ina shigo Allahu akbar ya na kawai Allah sai me za ka je kai na waje a a tsaya ma ina ganin ka ba ya ka taso ba sallah ba ce ba saboda me to yanzu wannan abin da ya me yayi me yayi wannan abin da ya yi wannan dai abin da ya shigo din to me yi shi me yi <laughs> to gaji Allah saka wa wada alheri na malam Allah ta yi ko to kaji wannan kuma ya ce <laughs> ya jefi tsuntsu a a tsuntsu biyu da dutse daya to kamar yaya misali ya tsira eh eh to alayi hal na'am sallar ta yi saboda me eh da yawa suka rike alwalarsu domin sallar isha'i shi fa a zaune yake a majalisa hira kurum suke yi bai da niyyar sallah kawai kora aka yi na mala ba sallah ce ta kawo shi ba ya zo ya fake ne to kenan kun ji wannan tambayar da na muku to karin bayanin zai zo nan gaba dama wani abu nake so in gina muku a cikin zukatan ku kafin faɗi me ake nufi da niyyar <laughs> an fahimci wannan da kyau ko ba aiki baya yiwa sai da niyya aiki baya yiwa sai da niyya kai a ita niyya din nan abinda malamai suka faɗa shine ba sharaɗi ba ne sai an furta ta fa akwai abinda mutane suke yi nawaitu an usalli lillahi ta'ala أربع ركعات مستقبل qibla فرض farillah ne Allahu akbar ya kabbara. ko ba ga bane akwai ba sallah suna wannan mutum zai yi sallah Allah wani inda Hausa ne shi ba shi da bai iya lalace ba Allah yi ni na gani da iya akwai mai irin wannan sallar Allah yi ne sallar azhar tare da liman faralun farilla ne Allahu akbar wai wai abin da yasa ce faralun farilla ne saboda ai an ce a abin yau lalle sai ya specify sallan nan ta farilla yake ko ta nafila ne to haka yake to babu wannan at-talaffuz bin niyya bid'a lafazi da niyya ka zo za ka yi niyya ka ce Allahumma inni nawaitu kaza indi a sallah ne wannan bid'a ne to in haka ne to ina niyya take malamai suka ce an-niyyatu mahallu al-qalb niyya bigiran kurum zuciya kamar yaya bari in gwada muku wani abu haka kurum ina karatu sai gona tashi sai na zo na ɗauko wani abu a nan gurin yanzu a nan gurin da zan tashi in ɗauki biran nan sai na ce na yi niyyar ɗauko biro kawai kuna gani na ina zaune ko sai na tashi na ɗauko biro yanzu wani ɗauko biro yana da buƙatar sai na ce na yi niyyar kaza ah, to amma yaya aka yi na ɗauko biran na yi niyya ne ko to haka sallah take in an zo ba a cewa an yi niyyar kaza kurum da ka zo da kana shigo masallaci ma ah, to rake ka zo siya ba ka zo ai ko ba gaba ne ba da ka ko buta za ka yi alwala za ga wani ya ɗauko buta zai yi alwala bismillahir rahmanir rahim wacce sunanul wuru'i sai fara yankiya <laughs> sai fara kuma bismillah fara irin wuru'i wannan duk bidiya ne ah malam yayin da ka kurum kana zuwa kai fakin da babur ɗinka kana zuwa gurin butoci niyya ta riga ta kullu shi kenan kana gama alwala kana shigo masallaci shiganka masallaci kurum ana ƙarƙa mata sala ba sai an tambaya ba me ka zo yi sallah ka zo yi to yanzu shi wannan mutumin da aka biyo shi da gudu ya taho ne yana gudu gudu gudu gudu gudun tsira in mun masa tawili kenan yana gudu yana gudu kullum sai ga yana sallah ci ah to haka ne ma ai ban yi isha yi kawai shiga yin isha idan ya shiga da wannan niyyar ne ku ji fa yana cikin gudu yana gudu sai ga ai ba da sallar isha'i sai shi ah ai ko ban ma yi isha'i ba kurin bari shiga yi isha'i sai shiga Allahu akbar sai kabbara a nan gurin sallarsa ta yi to amma ya taho da gudu gudu gudu gudu kullum ya zo ga ana sallah a zuciyarsa ya shiga wannan masallacin ne dan ya fake ko ba ga bane ba innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kaga ya shiga ne wannan sallah din kawai ko ba ce amma ba wai tsakani da Allah ya zo yin ta bane ba kenan yanzu a nan gurin sai ya saki sallar isha'i idan dai da wannan niyyar dan ya samu koba ne mana ya koye kansa har a zo ba a gane shi ba to kaga ba yi da sallah kenan kun fahimci wannan da kyau ko tayyib amma a aikin haji ana yin talaffuzi da niyya a aikin haji ana yin talaffuzi da niyya kamar misali idan mutum ya zo ya aikin umran ce labbaik allahumma umratan wannan ana faɗa ko labbaik Allahumma umratan wa hajjan ko labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj me yin aikin hajji tamattu'i kenan ya Allah nayi niyyar yin umra zan hada ta da aikin hajji kuma zan yi tamattu'i ne aikin hajji wannan ana yin talaffuzi haka in an zo yanka kaza ma ana yi ko an yanka uh, rago ma ana yi bismillahi Allahu akbar ana yin wannan talaffuzi amma a sallah alwala babu yanzu sadaka in ka zo zaka bada sadaka tunda an ce innamal a'malu binniyati ko za mu yi fashin bakin hadisin ne ba kana yin sadaka ba yanzu idan ka zo sadaka sai ka tsaya ka ce Allahumma inni nawaitu sadaka kana hana haka yaya kake kurin daukan kuɗi kake ka bayar to yanzu a nan gurin ka ba da sadakan ba niyya eh akwai niyya akwai niyya akwai niyya yanzu misalin akwai abubuwan da zaka yi su kurum daga yin su kawai ai niyya ta da ta kullu musamman misalin bin iyaye bin iyaye ibada ne ibada ne ko to kawai da automatically da ka zo kana bin iyayenka ai niyya ta riga ta kulli da ka ai niyya ka bi iyayenka ne ina fatan muna fahimta to amma akwai abin da mutum zai yi shi ba niyya ko kamar ni. na'am kamar ni. na'am <laughs> ai shi ne na ce baka Oke, kai yanzu tambayar kamar ɗaya ka ya da gudu bai da natsuwa to anan sai dai mu caje shi da rashin natsuwa mu ce annabi ya hana a zo sallah ba natsuwa idza ataytum salata fa alaikum bis sakina wa atuha wa antum tamshun wala ta'tuha wa antum tas'aun ku zo wa sallan nan kuna natsuwa kar ku zo kuna ku zo kuna cikin tafi a hankali kar ku zo kuna cikin gudu a nan sai a ce ya rasa khushu'i wani bangare na sallarsa ya rasa rashin wato bai samu cikakken kushu'i ba Allah zai kama shi da wani amma ba za a ce in yi sallar sallar ba yi ba a to daidai yake ada mutumin da ya zo ya yi alwala a nan gurin yana cin alwala limai ya karanta kul huwallahu kafin ya gama ya yi ruku'i ya taho da gudu biyu ya zo ya jona shi ma bi kaga shi ma ya yi sallah amma babu kushu'i a tattare da shi amma sallar ta karbu dalili shine wani sahabi cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo masallaci da sauri sai zai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i kuma masallacin iya da tsawo kafin ya riski sahun ya jona to annabi zai dago kawai yana shigowa sai ce Allahu akbar Allahu akbar yayi ruku'i a ruku'in nan kawai sai ta tahowa ya ta tahowa ya ta tahowa ya ta tahowa sai da ya zo ya haɗu da sahun to shi annabi ya gan shi tunda dawo manzan Allah yana gani ta baya baya idan yana sallah da aka idan da sallah sai manzan Allah ya ce da shi zalika Allahu hirsan wala ta'ud Allah ƙara maka kwaɗayin neman lada neman lada da kwaɗayin lada ya sa ka zo da guje har kai ruku'i ka taho mana da tafiyar a biri to Allah kara maka lada amma wala ta'ud karka karka ta haka karka kusa karka karka sake wasu malamai suka cewa ba kar a sake wani ba suka yi fassara wato wasalin sai suka yi ta wasala daban-daban barakallahu zadakallahu hirsan wala ta'udda haka suka suka mai wasali Allah ya ƙara maka kwaɗayi amma fa kar ka irga wannan raka'ar cikin rakawoyin da ka samu tar to ka gane ya ka gani kenan bai yi ba daga adda ya uddu ne ai ko ko ba ka bane ba yawwa wasu kuma suka ce a ba haka bane cewa annabi yayi zadakallahu hirsan wala tu'id Allah ya ƙara maka kwaɗayin neman lada wala tu'id amma kada ka rama raka'ar daga ada yu'idu ko i'adatan abinda ake nufi ramuwa wala tu'id kada ka rama da yace kar ka rama me yake nufi ta yi kenan to haka suka yi sabani wajen fassara hadisin ala ayyi hal ala ayyi hal idan mutum ya zo babu sakina a cikin sallarsa ya saba wa annabi kuma ya yi kuskure kuma ba daidai ba ne ba ina fatan muna fahimta wannan kenan sun makana sallar sannan sai ke cewa takbir ko sai kuma kabbara sun makana sallallahu alaihi wa sallama يستفتح الصلاة بقوله Allahu akbar. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗe sallarsa yana buɗe sallah da fadin Allahu akbar idan mun lura da wannan hadisin kamar yana nuna mana ashe manzon Allah kullum idan an tada iqama babu abin da yake faɗa sai kabbara kawai tunda an ce yastafti'u yana buɗe sallarsa كأنه لم يتكلم بشيء قبل تكبيرة الإحرام كما كي كاتي النبي بفدي كومي با كافن كبر حرما تو anan gurin za mu kori abubuwa da yawa za mu shigo da wasu kuma a nan guri kenan babu maganar talafuzi da niyya kaga kenan tunda an ce yastafti salatu bit takbir kenan babu talafuzi da niyya baya cewa allahumma inni nawaitu kaza kaza allahu akbar kaga ba wannan kenan sannan kuma babu du'a'ul istiftahi salah addu'an nan da ake ta buɗe sallah babu tunda an ce yana buɗe sallah ne da me Allahu akbar to matsalar niyya dai da mun korariya ce talaffuzi da niyya wannan bai inganta ba saboda ba a samu riwaya ba wannan bittifaqil ulama bittifaqil ulama talaffuzu bin niyya bid'a eh mutum zai sallah ya talaffuzi ya faɗi ya faɗi lafazin niyya wannan bid'a ne ba a ruwaito daga ɗaya daga cikin sabai yana aikata haka ba kuma babu ɗaya daga cikin tabiya wanda ya so a yaka din haka dukkan al'aimatul arba din Imam Malik Imam ya Abu Hanifa Imam Ahmad duk ba su ce suna son haka sun yanzu da haka ba to da wani istiftahi fa addu'ar bude sallah za mu zo kanta da babinta mai zaman kanta ita kuma an samu riwaya annabi yana yi to a nan gurin to yanzu ya za mu yi da wannan hadisin an ce yana buɗe sallah ne da kabbara mai riwaya ya ba mu labarin abin da yake ji ne ko ba na ana nufin cewa idan an yi an ta ikama abinda kurum ake ji annabi yana faɗa in dai bayan an ta da ikama wanda ake ji yana faɗa kawai Allahu akbar ne ita ko da wawal istiftahi dama a boye take ba a bayyana take ba ko ba ka bane ba ko da yake afwan nayi mantuwa ma nayi wahami eh ba mu da matsala ai du'aul istiftahi ba sai an yi makabbara ko ake yin ta ba kaga ba mu da ma matsala yawa ba mu da ba mu da mushkila ina so magana niyya din ne ba a ji annabi yana yi ba saboda waɗanda suka makale cewa ana yin talaffuzi da niyya ana faɗa din ana faɗa da niyya babu wannan mahalin kwata kwata babu kuma ga ƙari da malamai suka ce damun wannan ɗin bid'a ne la yajuz bai halatta ba to kenan wannan yana nuna mana cewa a salafu salih magabata na ƙwarai ba su kasance suna yin lafazi da niyya ba yayin da za su yi sallah ba sa faɗa kuma abin da yake wajibi gare ka kai koyi da su kada ka saba musu wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf duk alkhairi yana cikin bin waɗanda suka gabata wa kullu khairin fi man salaf duk alheri in kana so zaka same shi cikin bin wanda suka gabace ka wa kullu sharrin dukkan sharri kuma fi ibtida'i man khalaf yana samuwa ne cikin bid'ar waɗanda suka zo da ƙarshen zamani ɗan ƙirƙira kenan waɗanda ba a ce a yi abu ba amma za su yi 'yan neman suna 'yan neman kakale kenan 'yan katsuru su makala wancan su shigar da wannan wanda babu nassi a kan shi an samu wasu daga ƙarshe waɗanda suka ce yana da kyau ɗin a yi lafuzi da niyya amma wannan maganganu duk sun saba ga magana annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma alƙaunu ƙaunu rasulillah ko ba ka bane magana kan ta annabi ita ce kat ita ce gidigar ba magana in annabi ya faɗa shi kenan kawai an samu riwaya daga nana aisha ta ce kana sallallahu alaihi wasallam yastaftu salata bi takbir annabi yana bude sallah da da kabbarar harama wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin sannan kuma yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin haka nana aisha ta faɗa riwayar imamu muslim da Abu Awana da imamul bai da Imam al-Tayalisi da sauransu wannan da yana goyon bayan wannan hadisi ne da ya gabata akwai wata riwayar ba ta goyi bayan wannan hadisin ah, Muhammad ibn Amr ibn Ata shi ma dai yace kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-qibla wa rafa'a yadihi wa qala Allahu akbar annabi yana fuskantar al-qibla kuma yana daga hannunsa yana cewa Allahu akbar akwai wata riwayar ma ta Wasi ibn Habban shi ma dai goyon baya ga wannan hadisin da wata riwayar ma ta Aliyu ibn Abi Talib dukan su gaba ɗaya Allah ya ƙara musu yarda yace wa amara bidhalika almusi'a salatihi almusi'u salatihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma haka din ya umarce wannan mutumin da yake ya bata sallarsa mun karanta da kutun a farkon karatu wanda yazo yana yin sallah din nan bai iya ba yayi wa annabi sallama manzo Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli annabi ya umarce shi yace idan ka zo yin sallah to kai kabbara ka fuskanci alqibla kai kabbara wa qala lahu innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول Allahu akbar. من قال أنا cewa sallar ɗayanku ba za ta cika ba wani daga cikin mutane sallar sa ba ta cika hatta ya tawadda har sai yayi alwala hatta ya tawadda sai ya yi alwala kenan ba a yin sallah ba alwala duk wanda ya yi sallah ba alwala sallarsa ba ta yi ba wanda ya yi sallah ba alwala sallarsa ba ta yi ba kuskure ne ba daidai ba ne mai ahalari ma ya tsananta ya ce man sallah ba zai wado in amidan to kun karisa ne ko wanda duk ya yi sallah babu alwala da gangan to ya zama kafiri da nake ga wasu yan uwa cikin ɗalibai wani dan waje yake min fatawa daga daga Lagos da yace shi sun yi sallah ne a wani masallaci na wasu ƴan uwa haka Yarbawa yace limami ne babban masallaci kuma yana sallar juma'a ne ma limam. Kullum yana sallah malam sai ya saki tusa rut ya sake ta <laughs> malam tsawon suna jinsa kaji ko sahun bayan sun ji shi ana subhanallahi subhanallahi subhanallahi liman kai ya tala ya ci gaba da karatu yake ya tsaya kuma abin mamaki sai aka ƙara sallar a haka kawai aka yi assalamu alaikum assalamu alaikum ya juyo ya ɓata rai shamur shi ne aka fita ana ta guna guni to yanzu ya za a yi ya za a yi ya za a yi wasu kace ce kawai sallar ta yi iyi eh, wasu kuma suka ce gaskiya akwai shakka a musu tambaya da gangan shi ba zai fita ba to kaga ana abin da ya kamata sai irin wannan sai a janye shi ko ba ka bane ko a samu wani mai karfi ya kama shi ya bankare shi ya cire lafitar ya sa ta a wuyan wani ya ce bismillah shi ya so daga baya je ya yi karga mata salata daga baya amma kuri mutum kana jin limai ya tuza kai limai ci gaba da karatu don tsiya to amma su din ba su yi haka ba saboda suna da ladabi da biyayya to wannan ladabi ne da biyayya kan ayyamu na da aka sallar ba ta yi ba yanzu kawai misali bari mu buga muku wani abu guda kai ne kana ganin mutum ka san yayi fitsari a gabanka kawai yazo za a yi sallah kana gani ya shiga sallah ya ya ya ce ku daidaita sahu ya tsaya zai zama liman ya halatta ka bi sallah kai ka san cewa bai da alwala ka za ba za ka bi shi ba saboda kai kana da yaƙini in ka bi shi kai sallah ka bata yi ba amma sauran da suka bi shi tunda ba su da yaƙini sallah ta yi shi kuma ta sa bata yi ba in ya san cewa a bai da alwala to akwai mushkilar da ta faru wata rana wani dan waya ce a masallaci ne ana hudubar juma'a wani mutum yana kusa da shi ya zauna ya dan nade haka sai tusa yake ta yi da ya jima sai saki tusa tut yana gengedi miskini bai sani ba tut tut yi ta yi <laughs> an zo an gama liman ya je alama izil islam al muslimin an gama kawai ana addu'a malam gogon naka ba sai na gano shi ma ah, amin amin amin amin ana kammalawa ana ƙarƙa wasu sana sai gogon naka sai ya tsaya ya dake a sahu shi ma sai na kusa da shi ya ce malam alwala ka fita warware sai ce a tam sharri ya masa shi da alwalarsa ta yanzu a nan gurin tambaye ku ya za a yi na'am <laughs> a shi ba ba liman ba ne mamu ne dan uwanka kai kana zaune kana saurari hudu ba kuma kana jin sai yana ta yin tusa kuma an zo za a tada iqama kuma kawai bawan Allah ne ya shiga sahu shi ma ya jona shi ma sallah zai yi kace da shi azar maka lawo alwala ka ta warware dan ni kam da kunne na tabbas na ji kai tusa yace sam shi bai ba yace ba shi bane ba to a nan gure ya za yi a kyale shi ya sallah ta yi yaya ba ta yi ba eh to ai yayi bacci ya ce shi bai san ya tusa ba to ala'ayi hal abin da ya sa da kawo muku maganar nan wannan yana nuna ashe yanzu wani zai iya wani zai iya karya lala wani kenan to idan wani ya zo ya naka sharri kuma ya ce ya ji ka tusa kuma ba ba fa a ba ba ake a kansa to kai za ka sake alala yawwa kai ba za ka sake ba ko to shi wannan mutumin da bai sake alwala ya sake sallah ba shi yace shi yana kan yaki ne iya sane bai tusa ba kuma kun ce sallar sa ba ba ya ce ya ya za ku ce sallar ya za ka ce sallar ya za ka ce sallar sa tayi tunda ko wani ya ji warin tusa a gebarsa? sa to alayi hal yanda za a warware matsala matsala ce mai sauki tunda dama ai ai an mana bayani mai ishimawi ya mana bayani bacci da yake warware sallah ko yawwa baccin da yake mai nauyi ne bacci mai nauyi da har mutum zai aikata wani abu bai san me yayi ba idan yayi wannan to gaskiya alwarsa warware ko ya tusa ko bai tusa ba yanzu misali an zo ana hudu ba ka zo ka zauna kurum kai haka ka rufe idanka har aka hudu wannan aka gama baka san liman ya gama ba sai an zo za sai da aka zo ana karika masa sala, sai wani ce kai tashi mana za a yi sallah kawai sai ka tashi kuma wallahi da yawa mutane suna wannan bai san an da ikama ba bai sani ba sai ka ci kai tashi sai tashi kai kuma kuma shi ma sai karika masa sallah karika masa sai ke zauna sai kan bara kaga wannan bai da sallah saboda me bai ma san me ake yi ba duk baccin da zaka yi shi baka san waye zo ba baka san waye tafi ba to wannan ya karya maka alwala ko ka yi tusa ko baka yi tusa ba ai ku gane wani abu guda wato shi fa bacci din kawai kurin bacci ba shine ba shine ke karya alwala ba shi ai sababi ne shi bacci shi sababin karya alwala ne amma ba wai shi ke karya alwala ba yanzu da a ce idan mutum yana bacci yana da control din kansa to da bacci baya karya alwala bacci baya daga cikin nawaqidul wudu sai dai asbabu nawaqidul wudu ma'ana sababbai na warware alwala me yasa to aka ce idan mutum yayi bacci mai nauyi alwala sa saboda bai da control bai san me yake aikatawa ba a cikin baccin nan babu abin da ba za ka iya yi ba ko ba ka bane kana nan anan a zauna nan masallacin muna karatu zaka je Lagos ka je ka dawo aka ne ko ba ka bane ka juya ka bude idan ka ganka ga ka NNDC a sharada to kaga wannan yayi nauyi da yawa baccin to amma shi yasa aka ce shi manzon Allah baccinsa baya karya masa alwala yace tanamu ainaya wala ya namu kalbi wannan idanun guda biyu suna rufuwa su yi bacci amma ina sane da abin da nake zuciya ta bata bacci da haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da control ko yana bacci baya wani abu amma da ni da kai muka kwanta sai dai Allah kiyaye hanya kurum sai abin da Allah yi an fahimci wannan ai eh, waɗannan masayin ne suna da amfani saboda zaka iya iya riskawa ko zaka iya riskawa cikin su wata rana yanzu ba a shiganta kuma sai an yi kabbar harama shine wa tahrimuha at-takbir me yake nufi da taharim? haramci wai ai an haramta maka abinda da ya halatta kai kafin kai wannan kabbar harama tahrimuha me tahrimuha haramtawanta kamar ya haramtawa yayin da na ce Allahu akbar haramun ne ne magana haramun ne na ci abinci haramun ne na yi kaza haramun ne na yi kaza wannan shine tahrimuha ma'ana buɗe ta da kabbara kabbaran nan ta haramta maka abubuwan da da ya halatta kai shine tahrimuha to shine at-takbir ku kula da hadisin sosai yace wa tahrimuha takbir ko fadin Allahu akbar girmama Allah wannan hadisin ƙarare yake dalili ne da yake nuna mana ashe sallah ana buɗe ta ne da kabbar harama da faɗin Allahu akbar banda wani zikirin bayan shi wannan shine ra'ayi jumhurin malamai to amma Abu Hanifa Allah masa rahama sai ce tan'aqidu salatu bi kulli lafdin qusida bihi at-ta'zim za a iya buɗe sallah kuma sallah tana iya kulluwa da duk wani lafazin da aka nufaci girmama Allah da shi me a takbir ba girma Allah bane Allahu akbar ba Allah mai girma ba kawai a matsabar Abu Hanifa in ka zo ka ce Ar-Rahmanu akbar yayi in ji Abu Hanifa fa Al-Wahid akbar As-Sami'u akbar Al-Alimu akbar As-Sami'u ba sunan Allah bane Allahu ma'ana sunan Allah ne to dan yace dan me yasa za ku ware ku ce Allahu akbar kurum yawa kenan shaf shaf nan da na wuce kawai tafi ba ta lokaci haka ya dage akan wannan ra'ayin kuma tsakani da Allah in kun duba da hadisin ba wai gurin bayan sa nake ba amma dai malami ne ku shi uzuri irin nasa annabi ya ce ana buɗe sallah ne mai wata tahrimuha at-takbiru girmama Allah yanzu wanda ya ce Allahu akbar ba ya wa Allah ba wanda ya zo ce as-sami'u akbar ya wa Allah shikenan sakon ya isa in ji Abu Hanifa to amma jumhurin malamai suka ce sam me dalili suka ce ba a taɓa samun wani sahabi cikin sabon annabi ya zo kabbara sallah ya ce alwahidu akbar ba a taɓa samu ba kuma shi manzon Allah ɗin dai mai duka sallah alaihi salama bai taɓa zuwa koya mutane sallah ya zo ya ce as-sami'u akbar ba da ya aikata haka da sai mu aikata kun ce wannan to da wanda aka kwantar da Abu Hanifa aka ce sai ya hakuri Allah ya masa rahama wannan hadisi in kun lura yana nuna mana wato wajibcin yin kabbara kenan um, idan za a yi sallah wa in kana malamai sun yi sabani dangane da hukuncin kabbara din Hafiz Ibn Hajar yake cewa rukuni a wurin jumhurin malamai wannan kabbara harama rukuni ka san rukuni fila ne fila ne daga cikin filoli na sallah hanafiya kuma suka ce wannan kabbara din dai sharaɗi ne daga cikin sharuɗa haka kuma wasu ma'ana sharuɗan sallah sharaɗi ne ma sallah kan da ka sai kai wannan kabbara ka gina wa Allah in da ka fara wannan shine ra'ayin wasu daga cikin da wani ra'ayi daga cikin rayukan shafi'iyya amma imam zuhri kabbara harama sunna ce a wajensa sunna fadan Allahu akbar sunna ne amma ibn manzur da yazo yake cewa ba wanda ya taba faɗin magana nan ba kai ba lam yaqul bihi ahadun min al ulama ghayr zuhuri duk duniya in ban da ba wanda yace kabbara rama sunna ne da haka kenan sai a ajiye masa kayan sa Allah masa rahama ko yawwa imam shaukani ya faɗa cikin nil lautar yace wannan yana nuna wajibci ne fadin Allahu akbar idan za a yi sallah wajibi ne kar wani ya zo ya shiga sallah bai kabbara ba ba zai yi ba haka annabi ya umarci mu sai salati hidin nan ya ce sallar ɗayan ku ba za ba za ta cika ba sai yayi wannan kabbara din to wannan kenan wa tahlilu at taslimu kuma annabi ya ce gama sallah shine assalamu alaikum shi ma nan akwai wani jawabin tahliluha in an ce tahallul wato kamar mutum ya warwara ya fita daga cikin wani kangi ina ba ta ana fahimta mutumin da ya sanya ihrami yana aikin hajji ko yakan kai wani munzuli da a yayi tahalluli kamar ranar sallah in ya je yayi jifa yayi yanka yayi aski a ce yayi tahalluli awwal yaje ya dawafi kaga zai cire ihramin sa to yayi tahalluli ya cire wannan ihrami mutumin da ya je umra ya je ya dawafi yayi sa'ayi yayi addu'a ya je ya aski ba sai cire kayan ba cire wannan yadi ihrami shine ake ce da shi tahallul ma'ana samun wani nau'i na yanci da kana cikin wani ƙangi wani kunci akan wani abu ba za mu ce kunci ba dai kamar wani dai matsantawa da shari'a ta matsanta maka ka yi shi to abin da yake hallale ka sallah ya fitar da kai daga sallah shine faɗin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan hadisin yana da hadisai da dama da suka goyi bayansa waɗanda suke nuna cewa sallah ana kammala ta ne da yin assalamu alaikum akwai eh, riwayar Sufyan Sauri daga Abdullahi ibn Muhammad ibn Aqil ah, daga Muhammad ibn hanafiya daga Ali ibn Abi Talib marfu'an akwai riwayar Abi Sufyan ah, ta hanyar Sa'adi daga Abi Nadra daga Abi Sa'id khudri shi ma marfu'an dukan sun ruwaito daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da yake nuna ana warware sallah ana kammala ta ne da faɗin assalamu alaikum akwai riwayar uh, uh, Imam al-Waqidi da yace haddathana Yaqub ibn Muhammad ibn Abi Sa'sa'a daga Ayyub ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a daga Abbad ibn Tamim an ammihi Abdullah ibn Zaid marfu'an bihi shi ma dai dara kutani ya fitar da shi sai dai Imam al-Waqidi kun san da'if ne ne mai rauni ala hal hadisan dai suna nan da suke nuna cewa warwarar sallah ana kammala sallah ne da fadin assalamu alaikum abu hanifa allah masa rahama shi a gurinsa wato sallah sallama ba rukuni bane ba dole bane idan mutum yana yin sallah yana tayyatu lillahi yazo abduhu wa rasuluhu yayi addu'o'in da yake lamai ne a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal ya roki Allah lamai ne zalamta nafsi zulman kathiran ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم ya shigo da addu'o'in su yake da bukata dan an yi tahiyar karshe ana shigo da addu'o'i duk wanda ya tahiya ya tsoma addu'o'insa da bukatun masu muhimmanci ya ga Allah dan annabi ya ce thumma liyaktar min al min ad-du'a'i ajabahu ka zabi addu'ar da ta burge ka kafi so kayi a wajen tahiya ta karshe ba wai mutum da ya zo tahiya kurum da ya zo ya daga hannunsa bil bil bil ko na bin minti ka ga mutum ya gama ya ce allura ake soka masa ba a'a ka tsaya ka yi tahiyar ka ki tsaya ki hiyar ki a nitse wallahi wani ya zauna yana tahiya fa abin tsoro ma zai baka yana <laughs> yana dagowa daga sujjada na kawai zaga ya sallama kamar baya ta tahiyatu lillahi kuma rukuni ce a cikin sallah ta hiyar karshe din to shi a gura abu ne ba kana zama wannan ado kurum ka tashi ka kibiyar ko kuma kai wani abin da zai nuna ka gama sallah suka ce ko tusa ka yi alama ce ka gama sallar ka kana kammalawa in ka saki rihi shikenan ko fita shi ke tafiyar to wannan ra'ayin yana da rauni wataƙila wani zai iya tambaya ce wai me yasa Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala galiban yawanci ana samun matsaloli sai ta bada fatawi da sun saba hadisi wato a cikin malaman mazhabobin nan gaba ɗaya babu malamin da mazhabarsa take da kamfar hadisi take da karancin hadisi take da ƙishiruwar hadisi irin Abu Hanifa shi bai da hadisai da yawa to shi yasa duk wanda bai da hadisi da yawa kuma za ga garayi ba a tattare da shi to shine uzurin da malamai suke masa Allah ya masa rahama sauran mazaunin in kada su da shi za ga suna da wadataccen hadisai da suke mu'amala da su da yawa da yawa kun fahimce ni wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sautahu bit takbiri hatta yusmi'u man khalfahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daga sautinsa da kabbara yana daga sautinsa da me da kabbara har sai in ya jiyar da wanda yake bayansa har yakan jiyar da wanda yake bayansa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ashe kabbarar da yake sallah din da karfi yake shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi imam al-hakim ne rawaito shi da imam al-baihaqi da imam ahmad ta hanyar kulayh ibn sulaiman daga sa'id ibn al-haris yake cewa wata rana abu huraira ne ba shi da lafiya abu huraira bai da lafiya ko kuma baya nan sai abu sa'id al-khudri sai ya yi limanci da ya zo limanci shi abu sa'id al-khudri duk kabbara da yau sai ya faɗe ta da ƙarfi a matsayinsa na liman sai faɗe ta da mai da ƙarfi yayin da ya zo buɗe sallah da yayin da ya zo yin ruku'i da yayin da ya zo faɗin sami Allahu liman hamidan wa sai ta yi da ƙarfi shi Abu Sa'id kadiri haka yayin da ya zo sujjada da uwa kansa daga sujjada duk inda za ka kabbara da ƙarfi yake bayan ya yi da sallah shi Abu Sa'id Khudri sai aka ce da shi innan nasa qad ikhtalafu fi salatika mutane fa sun yi sabani akan sallar kafa mutane sun yi sabani akan sallar ka sun kasa gane wace irin sallah kai ai bawan Allah nan kullum sai ya tashi sai ya hawa kan mumbari yana hawa kan mumbari ya ya ayyuhan nas ya ko mutane inni wallahi ma ubali ikhtalaftu ikhtalafat salatukum aw lam takhtalif ni ba ban damu ba sallar ku ta saba ko bata saba ba ta yi iri ɗaya da tawa ko ba ta yi iri ɗaya da tawa ba babu abin da ya dame ni ni bai dame ni ba wannan haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli irin yadda na muku sallar na haka naga annabi yana yi kawai ku je ku saba kar ku saba wani ya ce an kawo sabon abu ba a kawo sabo ba ni ba ruwana haka naga annabi yana yi ni ma kuma ka zan musu zan muku wannan yana nuna ashe idan manzo Allah ya zo yin sallah in zai kabbara sallah harama a matsayin sanar mai cewa ke Allahu akbar ta yanda ma mu duka sun ji nan fa idan kun lura a hankali fa ana so a kori ladan ne na'am to duk kabbarorin gaba ɗaya kaji an ce da ƙarfi yake yi ta yanda shi ne liman dama ba shi ake bi ba ko ladan kake bi liman kake bi liman kake bi yace to ku je ku saba ko ku saba ni ban dawo dan ni haka naji annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharadin bukhari da muslim wannan hadisin in mun lura wannan wanda muka karanta yana nuna mana cewa ashe an so liman in zai yi sallah ya buɗe bakinsa ya rinka kabbara ana ji kuma ya buɗe bakinsa yana karatu ana ji ba wai liman ya zo a tada ikama kabbara ka ji shiru ba ka jin ɗuriyarsa ba ba ka jin karatun sallah yanzu akwai masallatan da za ka je kana bi sallah ko da asuba ko wani abu da lasfikar da komai limamin da zai karɓi lasfikar yi karatun iji dan dan ya ji yadda mutane su ji daɗin qur'anin su samu jin ɗanɗanon sallar ba zai ba sai dai ka oh, daga nan ka da Allahu akbar haka za a jona sai ga ana yin sallar babu natsuwa amma sallah mai daɗi ita ce sallar da liman din zai yi karatu na haƙiƙa musamman da asuba yi so ake a washe ƙwar'ani sosai yi karatu sosai a yi tilawa kowa ya ji cewa sallah yake wa kawai buri buri a tashi a tafi ba don shi amfanin ƙur'anin a karanta shi a fahimce shi a jinaɗinsa shi ƙur'ani yana da wata mu'jiza malam ko ba ka jin fassara san ana ji sai ka rinka jin wani wani shauƙi malam wani daɗi yana shiganka musamman Allah ya azurta ka da limamin da ya iya karatu Ah, in Allah ya haɗa ka da da wanda yake da murya kamar an an daka garawa kuma sai dai kai hakuri bare da gaske ai eh, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ku kayata Qur'ani idan kun zo karanta shi kar mu ce zo wai shi wai ta gawa ne zai na karatu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wai shi ta gawa ne zai ba a'a qur'ani su ake a rera shi dadi haka annabi ya faɗa daga bakin da baya ƙarya da akwai wasu maza ga wasu wato suna yin abin su wato wani wani koyanci koyanci wani baya ba ka kasa gane daga ina suka samu wannan dalili manzon Allah fa yakan sa sahabbai ko ce ku zo mu karatu ce gashi nan annabi ce mai karatu rasulullahi ya akara wa alquran wa yanzu ya manzo Allah maka karatu qur'ani kai aka kai qur'ani in maka karatu yace uridu an uhibbu an asma'a min ghairi ina so in ji karatun daga wani nan kullum annabi ya zauna ya tsaya shan qur'ani wala kamar ka dauki kasar kasa kenan a motarka ko ko ko wani yana yi abu sai wannan wannan wannan wannan Abdullah bin Mas'ud yana yana karatu ya jawo suratul nisa'i wa ya bude ta karatu yake karatu yake karatu yake karatu yake sai da zo ayan nan da Allah ke magana akan annabi an da kiyama na ba in kiyama kenan annabi ya shiga wani wadi fa kaifa ci ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ya manzan Allah wai Allah ne ke babu labari ya manzan Allah ka tuna lokacin da za mu zo da kowace al'umma ta duniya za mu zo mata da mata shaida kai kuma za mu zo da kai kai ne shaidar duka waɗannan gaba ɗaya bai za a yi na hoto da rufani sai ga idan manzan Allah yana ta zubar da hawaye sai ka da kuka sai ya ce wa Abdullahi dan Mas'ud hasbuka hasbuka hasbuka hasbuka za yi ta za yi ta ashe wannan yana nuna annabi kansa yana son Qur'anin a karanta masa shi da yana da kyau limamai su ƙayata masallatansu da jawo zukatan masallata su rinka sha'awar sallah kada liman ya zama mai koran mamu dan gaskiya akwai limamai da suke koran mamu sallar ba ta da daɗi tsakani da Allah amma liman ya kamata ya zama shiga ya ce ya ummi ta a kama da ta lawa wanda ya fi su iya karatu ya fi su haddar ƙar'ani da saninsa shi kamata ya zama liman ɗinsu saboda ya rinka ba su qur'ani suna ji in ka zo sallah kana ganawa ne da Allah kamar wato idan ka zo sallah ka shiga wani exercise ne exercise din imanin ka a kai ka can a dauko maka isa a baka labari anan kuma duk liman ne fiqh to yana lura da surori da ayoyin da yake karantarwa wato liman fa yana yin wa'azi a cikin sallarsa liman yana darasi a sallah wani lokacin kun ka je ka je musu kisar annabi ibrahim da yake fafatawa da mutanensa na ka zube musu ita ka ji yadda suka yi ma musu ji yadda annabawa Allah suka yi ɗauki ba daɗi tsakaninsu da adawullah wata rana kuma ka ɗauko musu annabi Musa wata rana kuma ka ɗauko musu magana akan gyaran imani da ta taɗawa shiga cikin suratul hujurat eh ka gaya musu ya za su gyara alaƙoƙinsu da zamantakewa da mutane wani lokacin kuma ka shiga musu kissa irin ta suna da maryam alaihi salatu wassalam sai mai sallah ya rinka jin dandano ba ya son idi ta kudu ce mai ko ba ga ne ba to akwai wallahi masallatan da kudu ba ma ba ku biya kudu ba ma ba ku biya kudu ba ba ba ba ba ba ba ku ba saboda ba abin kirki da Allah yake faɗa ba akwai masallacin da mai sallar juma'a wani ya karanta ya tafi a gari an zo an ci jama'a a masallacin nan ga su ga ga komai wallahi ba ya sai limamin yake yake nan gini inda yake daga murya ko sai ya ga kai eh, ya Allah na sai da Allah idan ya je daidai ko Allah na sai daga muriya amma sai ran da ba zai ba to ubuna ce malam tun da ya tashi a masallacin da yake yake ta mai da kullum ba ruwan shi da rubuta wata sabuwar kuduba ita kuduba ba a masallaci ana kullu ma wani ya rinka da me ke faruwa jama'a me suke aikatawa me ke faruwa a gari me ake yi mara kyau me aka yi mai kyau ya faɗa ya ba ya rika lura ya zama wato zama ya zama current ma'ana yana sanin abin da duniya suke yi ya rika hulba a kai don ya rika gyara mutane ɗabi'unsu mutum ya je masallaci ya ji cewa fa yau an gaya masa wani saƙo na musamman ai kurin mutum ya je masallaci zai zuwa bai san da me ya dawo ba da haka ake cewa wani ke wani limami an masa magana an ce a kan kallon wannan wannan hukumar tun ta zamanin shehu imam dan gobe ya ce ko din kun gyara halin ku ne balantana tun da muku wuta ya ce ba ku canja halin ku ba da kun canja halin ku da zai canja muku wuta to alayi hal ku da da ilimi ne masu karatu kuma kuna zuwa makarantu ya kamata ku gane yalla bai addini ya tafiya da wayewa ba ya tafiya da aita don kafar da abu aita ne da abu kusa wallahi nake ga ma oh, muke Allah ne suke ganin musulmi yan kawai ne kai Allah yake ga suna ganin kawai wato wani old abu ne da yan boko mara marasa addini yanda ba su je makaranta suke karatu addini sai su ga addinin nan wato wani tsohon abu ne kawai wani old abu ne da old is too old kawai ya zama tsohon abu ne zaki da wannan zamanin ba Al'adu kuma gaskiya ba ba haka bane ba to sai mu da kada nan saboda sai zuwa za mu magana akan harkar ladanci ne me asalin ladanci ya halatta a ladanci menene ma hukuncin tukunna ladanin ma bi ladanci eh shi kanta da yi daga sautin nan ya sallaka ta tabi ko ba ta tabi ba duk akwai maganganun malamai a kan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne zai Allah ta ba mu lada na kuskure kuma Allah mana afuwa Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan mai tambaya ta farko ke sha da Allah game da zakka <clears throat> nawa ne yanzu adadin kuɗin da suka kama a matsayin nisabi na zakka kuɗin nisabin zaka yanzu shine dubu ɗari uku da casa'in da takwas da ɗari biyu da naira sha biyar da wasu yan kwabbai dubu ɗari uku da casa'in da takwas da naira ɗari biyu da naira sha biyar da yan kwabbai wanda yake da wannan kuɗin sun shekara ana juya su ko sun shekara a ajiye to zakata kama shi daga nan kuma iya duk nawa ake cirewa arba'in ake kasawa sai a bada kashi daya arba'in ake kasawa sai a bada ne kashi daya sai a duba kuma suwaye Allah ce a bayar sai a basu da Allah malam akwai wasu riguna da mata suke sawa masu suna akadres a baya ce idan mutum ya zo yin sallah ya saka wannan yi sallah da ita ta yi mata mata ko e tambayar mata ce akwai wata riga da ake ce da ita after dress doguwar riga a baya after dress da mayafinta a madadin hijabi da ake sawa idan aka sa aka sallah yayi eh, idan rigar ta lullube jikin macen ba idan rigar ta lullube ko ina da ko ina babu inda bayyana ke sallah ta yi in ku ba ta yi ba to sallah ba ta yi ba ita daman after dress ai sai an sa wani kaya ne sai ake sa ta daman da kaya a jiki sai aka dora aka lullaba ta da aka ai ba za ta bayyana al'aura ba tunda akwai kamar misalin ko akwai atabba ko ko wata ila akwai ko irin kayan nan na mata sai an sa aka lullube ake sallah in dai ta lullube ba a ganin jikin mace to ta yi in ko ba ta lullube ba ko wani abu yana bai yana to sallah ba ta yi wannan ce assalamu alaikum da Allah malam mene Wani wanda ya samu tabiya ya samu garbi a ah. ya shiga dai amma ba za a ba su cewa ya samu cikakken jam'i ba ya samu dai wani bangare ya samu wani bangare na sallah da Allah malam ka ja hankali dangane da mu mata masu zuwa karatu saboda akwai waɗanda suke yin surutu kuma muna ba da shawara a kawo yar ba mace da za ta rinka jin kunne to insha Allah za mu isa da sakon ga yan kwamitin masallaci sai su duba su ga wani irin gyara za su kawo amma yanzu abin da za ku ku rinka lura mana da masu surutun za mu aiko mu tambaya a gaya mana su sai a ba mu sunan su sai mu fara faɗan su a laspika wancan wancan matar yaro tana biya tana masu. su ni gani da gaske ya fi sauki ya kuka sai mu sa ta kun ga an ɗauka abin nan kuma an ɗauka a rediyo kuma za ta shiga duniya yawwa in Allah ya sa da abin da za mu fara yi kenan sannan kuma za mu ɗauki matakin da ya dace wannan ci da Allah mala a fassara mu wannan hadisin mala inna la tatimmu salatu ahadin min an-nas sallat da yake ba za ta cika ba daga cikin mutane a ta ta ba sai ya alwala fa yada al-wudu'a mawadi'ahu yi alwala inda take ma'ana kowace gaba ya wanke ta kamar yadda take ya sanya alala a inda take ya wanke gaba inda ya dace ya wanke ta ina ga mun manta ne mun ta wannan gaba mun fasara ne ko Allah ce ta A san da zaka Allah khairan ya kudu Allahu akbar ma la kai alala yadda take kai cikakken alala ke na isbahul wudu idan kai haka to sai ka ce Allahu akbar sai kai sallah wannan bawan Allah yake cewa malam assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alheri Allah ba shi lafiya amin Allah ba mu duka malam don Allah ina son a yi min cikakken bayani dangane da wannan tambaya tawa malam za ka ga a lokacin da wasu suke bin neman sallah sai ka ga kamar tasu suke yi lokacin da neman ya dago daga sujada ta farko yana niyyar komawa ta biyu sai ka ga su kuma a lokacin suke niyyar dagowa daga ta farko ɗin ko kuma liman ya yi sallama da kimanin sakon goma su kuma a lokacin za su yi tasu sallama malam kun koya mana cewa mu bi liman har mu zama kar mu zama abokanan liman yaya a lokacin da muke bin liman sallah sai dai mu zama karin liman kenan wato mu yi koyi da shi to wannan da ya yi tambaya ne kuma yake nasiha Allah ya saka masa alƙairi a gaba ta farko shine lalle annabi ya faɗa inna ma ju'a ila al-imamu bi itammadu asanya liman ne dan ai koyi da shi fa idza kabbara fa kabbiru za mu ga kan wannan hadisi na sati an sa liman dan ku koyi da shi idan ya yi kabbara ku kabbara idan ya dago ku dago in ya yi sujada ku yi ma'ana in ya yi ku kada wanda yake riga liman duk wanda yake riga liman to fa ya ba ta sallarsa wato sallah tana tafiya ne da mutane guda uku akwai yayan liman wannan za mu bi da sallah akwai abokin liman wannan yana cikin haram dole akwai kanin liman to kanin liman shine daidai kowa so ake zama kanin liman kar ka zama yayan liman kar ka zama abokin liman ka zama kanin liman in kai aka kai sallah irin ta annabi to wannan wajen kanin liman din za ku suna kokarin zai kamance cewa da mai irin abin da yi mana daidai tare suke yanzu ko da su gada yanzu akwai kuskuren da galiban hatta masalata alu suna da hana galiba yanzu idan an zo bari buga muku misali a aikace kai ku tashi ko mara sauri jana dan mu ya aikace saboda ku gani a gane kuskuren da ake ku yaran nan ku sabo yawwa ko ko kuma bari mu yaka dai kuma rinka kallon su amma ku biya ku can kai ka shi kai kai ne liman din ga su kai ne liman ko to dan mu kada to bismillah kai ku ku bi shi to Allah ya zama ni da ku ku Allahu akbar ga sun tafi gani ko taso taso taso taso taso ka miki ai ba zan bayyana gane wasu an daɗin ne ta tashi tashi tashi yanzu ka gane ya sallah ne ko ga liman da ko Allahu akbar rukui sami Allahu liman hamda ko yanzu ba ya sami Allahu liman hamda ba to rabbana lakal hamdu ainihu to shi kenan Allahu akbar sujada ka gani to ana abin da nake so ku gane ta so kai ta so wannan kurakuran ta so ka tsaya da kace ta so ta so sauri sauri ta so annabi ya hana kana bin liman idan ya yi sujjada ya ce Allahu akbar ka tafiya sujjada kai ma mu kada ka yi ka tafi sai ka tabbatar sa ya taba kasa yanzu nan yi sami Allahu liman hamidahu yi Allahu akbar rukui yi sami Allahu liman hamidahu kun ga da ko to ko ku tsaya ku bi shi to tafi kai sujjada kun ga ya tafi kun gani to sai da ya sa ta ko kuma ka tafi to shi ne daidai to wallahi wannan hatta kudashi hatta masallatan da ake karatu ana karantu ana karantarwa ana karantarwa da an zo ga a sallah na hada da da manya ma ne don dai a rufe asiri shi ka da makama ya ya da manya ma ne za ka shawara wani to a ka'ida ba za ka je ba za a ka'ida ko ba za ka wuce ka yi sujjada ba tabbatar ko goshin ta ya taɓa gaba yana hadisi ya tabbatacce ingantacce haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da ka da Allah ya kamata a kiyaye yawa uwa eh, yawwa to wannan kuma ya kawo ya kawo wata matsala kuma matsalar ita ce wani ba Allah cewa yi. idan kai kuma kai jinkiri kace za ka yi na sunna din da annabi ya faɗa cewa kada ka yi sujjada ma'ana kada yunkurawa ma fa ƙoƙarin yunkurawa ka tafi sujjada ma fa an ce kada ka yi ba. sai in ka ga ne ma ya taɓa ya fato ce yake to idan baka yi da wuri ka tafi ka ɗan bi shi ɗin ba kafin ka yi kura ka yi shi kuma ya tafi to ka gane ke nuna mana kenan wasu limaman ba sa yin sallah irin ta annabi in dai mutum zai sallah irin ta maza Allah ya kamata a ce yayi sujjada nan ya dade ta yadda na bayar ta har za su tafi su ma samu tasu addu'a ne insha Allah karatu yana zuwa za mu yi shi aikace aikace kuma don Allah ya kuwa duk abin da aka koya aka ce ba haka ake ba ga yadda ake yi in fa kana kan tsira to ka gori ka gyara sallaka dan babu abin da ya fi mana sallar nan wallahi shi za mu kasa wannan littafin da kyakkyawar manufa saboda mu kari mu gyara sallar mu a ce mun iya komai amma mu yi sallah ba sallar nan da kullum sai an yi ta amma kuma ta gagara wallahi idan muka zo cikin sallar da za ku sha mamaki in aka zo ana fara tarbaka a aikace wallahi za ku mamakin sallolin mu Allahumma sallim Allahumma sallim kawai subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah